صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد masu sauraro kan kama radio boh hausa da ke karkashin hausa tv daga nan tehran jamhuriyar musulunci ta iran mashaba adam ne a tare da ku a cikin wannan fitowar wacce ita ce zango na uku kuma na karshe a wannan rana da fatan an wani lafiya to abuwan za mu gabatar muku da yadda allah sun kunshi shirin nan na ko kun san afirka a yau mu koyi harshen farisanci mata a cikin al'umma tarbiyyar iyali sai duniyar mu a yau sai dai za mu buɗe ne da shirin nan na ko kun san ai sauraro lafiya ko kun san jama'a masu saurari assalamu alaikum yau asabar kwadu ga watan nuwamban shekara ta 2023 wanda ya daidai da 20 ga watan rabi'u thani na shekara ta 1445 hijira kamariya masu saurare ko kusan cewa shekaru 28 da suka gabata a rana irin ta yau wato hudu ga watan nuwamban shekara ta 1995 aka kashe ishaq rabin tsohon firaministan isra'ila wani bai hude mai tsatsauran ra'ayi ne ya bindige shi dai har lahira a lokacin da yake gabatar da wani jawabi bayan da ya amince akan cewa zai bai wa falasɗinawa wasu daga cikin haƙƙoƙinsu inda wasu daga cikin yahudawa masu tsatsauran ra'ayi suke ganin hakan a matsayin cin amana a gare su akan haka ne ɗaya daga cikinsu mai suna yigal amir ya harbe shi har lahira ishaq rabin ya zama firaministan isra'ila a shekara ta 1975 zuwa 1977 amma ya sauka saboda tuhumce-tuhumce na cin hanci da rashawa amma ya sake zama firaminista a shekara ta 1992 kamar da kuma ya kasance cikin waɗanda suka taka gagarumin rawa wajen yin kisan kiyashi kan falasɗinawa a lokuta daban-daban a tarihin rayuwarsa da ƙarshe masu saurare ko kun san cewa shekaru 104 da suka gabata a rana irin ta yau wata hudu ga watan nuwamba na shekara ta 1918 haɗaɗɗiyar daular austria da hungary ta miƙa kai ga ƙasashen ƙawance a ƙarshen yakin duniya na ɗaya wannan haɗaɗɗiyar daula dai ta austria da hungary ita ce babbar a biyar kawance ga kasar jamus a lokacin kuma ita ce ta fara kunna wutar rikici na yakin duniya na ɗaya amma sakamakon kashin da ta sha a hannun kasashen kawance da ƙarshe dai ta amince da ta sha kayi tare da amincewa a karatafa hannu akan wata yarjejeniya ta sulhu wadda ta kawo ƙarshen yakin amma daga bisani kasashen kawance sun ci gaba da matsin lamba a kanta har sai da ta rusa haɗaɗɗiyar daular wadda ta hada austria da kuma hungary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 to yanzu ka labarin duniya da ɗume su. ga labaran duniyan da farko ga kanunsu. miliyoyin iraniyawa sun fito zanga-zangar ranar yin allah wadai da kasashe masu girman kai a duniya a yankin gaza kuma hotunan tauraron dan adam sun nuna cewa hancikzar isra'ila ta rusa kashe daya bisa hudu na gine-gine a zirin gaza kotun ɗaukaka ƙara a najeriya ta sanya ranar litinin mai zuwa don sauraron shari'ar zaɓen gwamnan jihar kano yanzu kuma ga cikakkun labaran miliyoyin mutanen kasar iran musamman ɗaliban makarantu sun fito kan tituna don raya a ranar yin allah wadai da kasashe masu girman kai a duniya a safiyar yau asabar har ila yau da kuma ranar ɗaliban makarantu ta ƙasa tashar talabijin ta faras tv a nan tehran ta bayyana cewa a nan tehran tun da misalin karfe 8 na safe ne dai mutanen birnin tehran musamman ɗaliban makarantu suka fito zanga-zanga daga wurare daban-daban suka haɗe a tsohon ginin ofishin jakadancin amurka da ke nan birnin tehran inda kakakin majalisar dokokin kasar muhammad bakar kalibov ya yi jawabi ga waɗanda suka halarci taron a ranar biyu ga watan nuwamban shekara 1979 ne dai jim kaɗan bayan nasarar juyin juhali musulunci a nan ƙasar iran wasu ɗaliban jami'oyi a nan birnin tehran suka shiga ofishin jagadancin amurka da ke nan birnin tehran suka kama dukkanin ma'aikatan ofishin jagadancin musamman bayan sun gano cewa ofishin jagadancin cibiyar leƙen asiri ne na gwamnatin ƙasar amurka bayan haka ne dai jagoran juyin juya hali musulunci wanda kuma jagoranci juyin juya hali musulunci zuwa nasara imam khomeini kudisa sirru ya goyi bayan ɗaliban kuma aka ci gaba da tsare jami'an ofishin jakadancin na amurka har zuwa na kwanaki 444 a ɗan wannan lokacin ne wato gwamnatin amurka ta yi ƙoƙarin kwace jami'an ofishin jakadancin nata da ƙarfin soji amma ta kasa yin hakan da wannan dalilin ne dai iraniyawa suka sanya rana hudu ga watan nuwamba na kowace shekara a matsayin ranar tir da ƙasashe masu girman kai akalla kashi ɗaya bisa hudu na gine-gine a yankin zirin gaza na ƙasar falastinu da aka mamaye ne jiragen yakin haramci ƙasar isra'ila suka rusa ko kuma dai suka lalata ɓangaren su tun lokacin da ta buɗe yaƙi da ƙungiyar hamas a ranar bakwai ga watan oktoban da ya gabata tashar talabijin ta press tv a nan teran ta nakalto sakamakon binciken da cibiyar sararin samaniya na wata jami'a a jihar oregon ta ƙasar amurka ta gudanar a kan gaza ya zuwa yanzu ta nuna labarin ya kara da cewa jiragen yakin harmce kasar isra'ila sun ci gaba da kai hare-hare kan dogayen gine-gine na zirin gaza wa'anda suka hada da asibitoci makarantu da kuma coci-coci a yankin banda haka ta ci gaba da kai hare-hare hatta a yankin kudancin zirin gazan inda ta ce dubba falastinin da ke son ransa ya koma can wanda ya maida zirin gaza gaba daya babu tudun na tsira a koyaushe bumabumai jiragen yakin harfi kasar isra'ila suna iya fadawa akan mutanen yankin mazauna birnin conakry babban birnin kasar gini conakry sun ce sun ji karar aman wutan bindigogi a anguwar colom na birnin conakry inda fadar shugaban kasa take sannan babban gidan yarin kasar ma yake kamfanin dillacin labaran afp na kasar faransa ya kara da cewa bayan haka sojojin sun rufe hanyoyin da ke kaiwa unguwar har zuwa lokacin bada wannan labarin da ya gwamnatin bata bayyana abin da ke faruwa ba wasu mazauna unguwar sun bayyana cewa an hana mutane shiga ko fita yankin ya zuwa lokacin bada wannan labarin amma wasu na cewa sun sami labarin cewa wasu sojojin sun yi kokarin fitar da tsohon dan adawan kasar kuma tsohon shugaban kasan soji musa dadis kamara wanda yake tsare a wani gidan yari a unguwar shugaba mai ci kanar mamadu damboya ya jagoranci juyin mulki a cikin watan satumbar shekara ta 2021 bayan mulkin farar hula na shekara 11 a kasar masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran a najeriya kuma kotun ɗaukaka ƙara a birnin abuja ta sanya ranar litinin mai zuwa a matsayin ranar da za ta fara sauraron ɗaukaka ƙara wanda gwamnan jihar kano alhaji kabiru abba yusuf ya yi saboda ɓata sakamakon zaben gwamna da ya lashe a farkon wannan shekarar jaridar daily trust ta najeriya ta bayyana cewa a ranar 20 ga watan satumban da ya gabata ne tawagar alkalai guda uku suka ɓata sakamakon zaben gwamna yusuf bayan alkalan sun gano cewa hukumar zaɓe mai zaman kanta ba ta sanya hannu ko tambari a kan ƙuri'u 165,643 da aka zaɓi yusuf da su ba yusuf ya ce alƙalan ba su yi masa adalci ba kuma ya ɗaukaka ƙara don hakan za a yi shari'ar ne tsakanin gwamna kabiru yusuf na jam'iyyar nnpp da hukumar zaɓe mai zaman kanta inec a gefe guda da kuma gwamnan jam'iyyar apc mai mulkin ƙasa alhaji gawuna a ɓangaren wasanni kuma kungiyar kwallon kafa ta maize 5 ta kasar Jamus ta soke kontraginta da Anwar El Ghazi saboda sakon nuna goyon baya ga al'ummar falastinu da yi a shafinsa na X. Kamfanin dilancin labaran IP na kasar Iran ya nakalto kungiyar ta maize 5 tana fadar haka a jiya Juma'a a wata sanarwa da ta bayar inda take cewa ta kawo karshen kontraginta da Anwar El Ghazi ba tare da wani ƙarin bayani ba. Labarin ya kara da cewa kungiyar ta dakatar da shi ne a makon da ya gabata amma ta sake mai da shi don ya ci gaba da karban horon da ya saba yi amma a jiya juma'a ta ba da sanarwar korarsa da kuma soke kwantiragin da ke tsakaninta da shi masu sauraro ƙarshen labaran duniya kenan. daga shirin nan na afirka a yau Afirka a yau. Masu saurare barkanku da war haka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau da a ciki muke tattauna batutuwan da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirinmu a wannan karo za mu tabo batun gargadin da shugaban majalisar gudanar da mulki a Sudan kuma babban hafsan hafsoshin rundunar sojin ƙasar General Abdul Fattah ta alburhan ya yi ne ga dakarun kai daukin gaggawa na rapid support forces kan tsananta matakan soja kansu domin kawo ƙarshen rikicin ƙasar da ni sunusunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. shugaban majalisar gudanar da mulki a sudan kuma babban hafsan hafsoshin rundunar sojin kasar general abdul fatah al-burhan ya ce babu wata mafita a sudan in banda kudurin ɗaukar matakin soji idan dakarun kai ɗaukin gaggawa na rapid support forces suka bijire wa zaman lafiya yayin da ake ci gaba da gwabza faɗa tsakanin bangarorin biyu duk da komawa zaman tattaunawan birnin jidda na kasar saudiya a wani jawabi da ya gabatar ga hafsoshi da sojoji a sansanin soji na wadi saidina a omdurman da ke macin babban birnin kasar khartoum general burhan ya tabbatar da cewa sojoji za su ci gaba da yaƙi cikin ɗaukaka har zuwa ƙarshen murkushe 'yan tawayen rapid support forces a cewar sanarwar da rundunar sojin sudan ta fitar janaral burhan ya yi nuni da cewa rundunar sojin sudan ta koma halartar zaman tattaunawan birnin jidda na kasar saudiya ne bisa yarjejeniyar da aka cimma a baya kan dakarun kai daukin gaggawa su janye daga yankunan fararen hula da suka mamaye da cibiyoyin gwamnati da na kula da kiwon lafiya game da tsare hanyoyi ya kara da cewa idan har 'yan tawaye suka ƙi amincewa da matakan zaman lafiya suka bijirewa hanyoyin magance rikicin ƙasar ta hanyar lumana to babu wata mafita face ci gaba da yaƙarsu ta hanyar nuna musu ƙarfin soji kalaman janaral burhan suna zuwa ne kasa da mako guda da sanarwar komawa kan teburin tattaunawan birnin jidda na kasar saudiya tsakanin bangarorin da suke rikici da juna a sudan a daidai lokacin da kasashen saudiya da amurka suke maraba da matsayin bangarorin biyu tun a ranar larabar makon jiya ce rundunar sojin sudan ta sanar da amincewarta da gayyatar da saudiya da amurka suka yi mata na ci gaba da gudanar da zaman tattaunawa da dakarun kai daukin gaggawa na rapid support forces da nufin kawo ƙarshen rikicin da ya barke a watan afrilun da ya gabata a sudan kamar yadda dakarun kai daukin gaggawa suka sanar da isar tawagar da take wakiltar su a zaman tattaunawan zuwa birnin jidda domin ci gaba da gudanar da tattaunawar a gefe guda kuma mataimakin kwamandan rundunar rapid support forces a sudan ta dakarun kai daukin gaggawa abdulrahim da kalu ya sanar da cewa dakarunsa sun karbe iko da garin inyala babban birnin jihar darfur ta kudu inda suka kafa gwamnatin farar hula da na soji domin tafiyar da iko da garin ya kuma yi kira ga waɗanda suka tsere daga muhallinsu daga al'ummar garin da su koma gidajensu yana mai jaddada yin alkawari alkawarin kare su rundunar dakarun kai daukin gaggawa ta watsa wasu faifan bidiyo a shafinta na dandalin x waɗanda ta ce daga cikin hedkwatar rundunar soji ta goma sha shida da ke garin inyala ne majiyoyin cikin gida da shaidun ganin ido daga inyala sun shaidawa gidan talabijin na aljazira ne cewa dakarun kai daukin gaggawa sun karba iko da birnin inyala tun a ranar juma'ar wancan mako kuma sojojin sudan sun yi ruwan bama-bamai a sansanin rundunar rapid support forces ta sama a ranar larabar wancan mako don haka fada tsakanin bangarorin biyu ya tsananta ranar alhamis ɗin wancan mako inda rundunar mayakan dakarun kai ɗaukin gaggawa ta samu nasarar shiga yankin gabashin sansanin rundunar soji ta sha shida tare da gwamza fada mai tsanani sakamakon haka sojoji suka fice daga sansanin da magarin a yammacin wannan ranar sannan a ranar juma'a jiragen saman yakin rundunar soji suka dinga yin lugudan wuta kan sansanin dakarun kai daukin gaggawa da suka kwace iko da shi babu dai wani karin haske da ya fito daga bangaren rundunar soji kan gumurzun garin inyala amma wani jami'in soji a ma'aikatar tsaron sudan ya shaida wa gidan talabijin na aljazira ne cewa sojojin sudan sun janye daga garin ne cikin tsari musamman daga herkwatarsu da ke tsakiyar inyala zuwa wani gari dauke da manyan makamai da ƙanana sakamakon killace su da aka yi tsawon kwanaki da dama kuma kayayyakin bukatu misalin abinci da magunguna sun kare rahotanni sun bayyana cewa dakarun kai daukin gaggawa na rapid support forces sun yi dirar mikiya kan garin inyala ne da dakaru a cikin motocin yaƙi da suka haura 400 rahotanni sun jaddada cewa daga cikin dakarun kai daukin gaggawa da suka farma garin na inyala akwai sojojin haya daga kasashen chadi afirka ta tsakiya kudancin sudan da niger ana dai kallon inyala a matsayin birni na biyu mafi girma a kasar bayan babban birnin kasar khartoum ta fuskar yawan jama'a da kuma karfin tattalin arziki kwamandan rundunar rapid support forces a sudan ta da karuwan kai daukin gaggawa abdulrahim da kalu ya nada kwamandan sashen kudancin darfur sale alfuti a matsayin wanda zai maye gurbin kwamandan sashen na rundunar sojin sudan manjo general hussein jawadat da ya tsere da rundunarsa kamar yadda aka nada manjo general bashir adam isa mukamin darakta na rundunar 'yan sanda tare da bayar da umarnin bude herkwatar 'yan sanda a ƙarƙashin kulawar dakarun kai ɗaukin gaggawa na rapid support forces tare da gudanar da dukkan ayyukan gwamnati da hukumomi da kame shugabanni da jami'an tsohuwar mulkin soji ta general burhan a matsayin fursunonin yaƙi da kuma gurfanar da su a gaban kuliya majiyoyin cikin gida sun shaidawa gidan talabijin na aljazira ne cewa dakarun kai daukin gaggawa na rapid support forces sun kwashe tsawon kwanaki suna tattara sojoji daga birnin hartum da kasar afirka ta tsakiya karkashin shirin kaddamar da farmaki kan rundunar sojin sudan a birnin nyala kuma shirin ya kankama ne karkashin jagorancin kwamandan rundunar ta rapid support forces na biyu abdulrahim da kalu wanda ya jagoranci kai harin kuma yi zaɓi yankin ummo sayala da ke cikin yankin marshig a matsayin tushen ƙaddamar da ayyukansa sannan ɓangarorin biyu sun yi furci da hasara mai yawa a lokacin yakin ana ɗaukar runduna ta sha shida a matsayin hirkutar rundunar sojin sudan a yankin yammaci inda akwai ɓangarori da dama da suka hada da ɓangaren manyan bindigogi injiniyoyi da motocin soji masu sulke kuma ana ɗaukan jihar darfur ta kudu a matsayin wuri mai mahimmanci a fagen tsaron sudan saboda tana makwabtaka da ƙasashen sudan ta kudu afirka ta tsakiya da kuma chadi masu lura da al'amuran yau da kullum na kallon yadda dakarun kai daukin gaggawa na rapid support forces suka mame birnin inyala babban birnin jihar darfur ta kudu kuma birni mafi girma na biyu a kasar sudan a matsayin wani babban sauyi a yakin da ya kunno kai a kasar tun a tsawon kusan watanni bakwai da suka gabata inda suka rinjayar da ra'ayin yiwuwar aniyar rundunar dakarun kai daukin gaggawa na yunkurin kafa wata gwamnati a shiyar yammacin kasar ta sudan kamar yadda ta faru a shiyar gabashin kasar libya idan har a yayin zaman tattaunawa wanda ake yi a tsakaninsu ba a cimma matakin warware rikicin kasar ta hanyar lumana ba birnin yala dai shine birni na biyu mafi girma a kasar bayan babban birnin kasar khartoum ta fuskar yawan jama'a da kuma karfin tattalin arziki yana da filin tashi da saukan jiragen sama na kasa da kasa da yake da makwabtaka da kasashen afirka kuma shine babban bangaren soji na farko a yankin darfur da mayakan dakarun kai daukin gaggawa na rapid support forces suka kwace iko da shi tun bayan bullar rikicin kasar kamar yadda muhimmancin birnin Nyala ya ƙara samo asali daga ire-iren wuraren da suke ƙarƙashinsa domin ya haɗa da iyaka da ƙasashen Afirka ta tsakiya, Chadi da Sudan ta kudu, kuma yana ɗauke da arzikin ma'adinai na zinari mafi girma a yankin Darfur da ke yankin Songo. ana kallon jihar darfur ta kudu a matsayin wata tunga ta zaman lafiya ga kungiyar rapid support forces da take iyaka da jihar gabashin darfur kuma tana ɗauke da kabilu waɗanda suka bayyana goyon bayansu ga dakarun kai ɗaukin gaggawa kuma akwai wani ɓangare mai yawa na sojojin sudan 'yan asalin jihar da suke zaune a birnin khartoum da suke goyon bayan dakarun kai ɗaukin gaggawa kuma babban mai shiga tsakani na dakarun kai ɗaukin gaggawa na rapid support forces umar hamdan ɗan garin na inyala ne tun a ranar asabar ce abdulrahim da kalu ya sanar da kammala kwace iko da garin inyala da dakarunsa suka yi tare da kafa gwamnatin farar hula da na soji domin gudanar da birnin inda ya yi kira ga waɗanda suka tsere daga muhallinsu da su koma gidajensu ya kuma yi alkawarin cewa za su ci gaba da kula da amincin garin kuma an bai wa manjo janaral bashir adam isa mukamin daraktar rundunar 'yan sanda sannan ya bayar da umarnin buɗe hedkwatar 'yan sanda ma'aikatun gabatar da kara da kotuna da kula da tashoshin ruwa da wutar lantarki da maido da ayyukan sadarwa da yanar gizo da kafa kwamitoci don gudanar da ayyukan tsabtar gari ayyukan asibitoci da tabbatar da buɗe kasuwanni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 sai kuma shirin nan mu koyi harshen farisanci آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی bismillahir rahmanir rahim jama'a masu rari assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na mu koyi harshen farisanci da dalla ubangiji a yau za mu shiga cikin darasi na arba'in da bakwai a yau da allah ubangiji za a ji cewa lokacin jarabawa dai ya riga ya gabato kuma a yau ɗaya daga cikin abokan muhammadu wato malam nasir bayani yana ƙoƙarin tafiya zuwa jami'a kuma shi yana aiki ne a wani ofishi na tafiye-tafiye saboda haka ba ya da isasshen lokaci zuwa jami'a akan haka muhammadu ya san cewa baya da labari dangane da shirye-shiryen jarabawa da jami'a ta riga ta sanar saboda haka bai wata wata ba sai buga wayar tarho zuwa ofishin tafiye-tafiye inda ɗaya daga cikin masu taimaka masa ta ɗauki waya muhammadu yana neman abokinsa malam bayani amma baya nan saboda haka sai a kasance tare da mu a cikin wannan tattaunawa baki ɗaya domin jin yadda ta kaya amma kafin lokacin sai an fara jin dukkanin kalmomin da za mu yi amfani da su a cikin shirin kamar haka. آژانس اوپیشن موتا مسافرتی نه تپیه تپی بهاران سونن اوپیشن تشریف دارند سنانن ایشان سو ایشان نیستند سو بسنن شما میدانید کی کسنی او بر می گردد شی زیدو من مطمئن نیستم نی بنده تبچی شاید میوه بعد از ظهر باین ظهر چه ساعتی؟ و چه اوه هیچ اطلاعی بابو وتا مسنیا هیچ اطلاعی ندارم باندا وتا مسنیا شما کی پیغام ساقو شما دارید کی کانادا مهم نیست ba shi da muhimmanci. دوباره هر ولایو. من تلفن می کنم زن بگا ویر ترهو دوست ابوکی الان ینزو اینجا انا چند لحظه بنجرا ایشان صحبت می کنند سو سنا مگنا با تلفن دویر ترهو منتظر بمانید کجرا من منتظر میمانم نی زنجرا خیلی ممنون نگوده خواهش میکنم باب کومه To madalla, Muhammadu dai ya riga ya buga waya zuwa ofishin nan na tafiye-tafiye. To amma kuma a daidai wannan lokacin wayar tana cikin aiki. saboda haka ya ƙara bugawa da wata namba ta daban da ƙarshe dai ya samu nasara ɗaya daga cikin masu taimaka masa ta ɗauki wayar saboda haka sai a saurara a ji ya gudana tsakaninsu آژانس مسافرتی بهاران بفرمایید الو سلام آقای بیانی تشریف دارند من محمد دوست ایشان هستم بله ایشان الان اینجا هستند چند لحظه؟ خیلی ممنون الو آقای محمد ایشان الان با تلفن صحبت میکنند لطفا منتظر بمانید باشد منتظر میمانم خیلی ممنون خانم خواهش میکنم تو مدل sai a ƙara sauraron wannan tattaunawa da محمدو da kuma sakatare a ofishin tafiye-tafiye kamar haka. Ofishin tafiye-tafiye na Baharan Bismillah Halo, salamu alaikum. Malam bayani yana nan? Ni ne Muhammadu. Ni abokinsa ne. E! Shi yanzu yana nan. ɗan jira kaɗan. Na gode. Halo, Malam Muhammadu? shi yanzu yana magana da wayar tarho, da Allah kaɗan jira. Shi kenan, ni zan jira. Na gode malama, ba komai. To madalla, bayan zuhur, Muhammadu ya sake buga waya. A wannan karan dai, Muhammadu ya yi samu nasara inda ya magana da abokinsa bayani kamar haka. آژانس مسافرتی بهاران بفرمایید. ofishin تپیه تپیه نا بهران بسم الله الو سلام هلو سلام علیکم آقای بیانی تشریف دارند؟ ملم بیانی یه ننن؟ من محمد دوست ایشان هستم نینه محمدو نی ابوکنسه نه بله ایشان الان اینجا هستن چند لحظه ای شی ینزو یننن دنجرا جرا خیلی ممنون نگودی الو آقای محمد هلو مال محمدو ایشان الان با تلفن صحبت میکنن. شی ینزو ینا مگنا دوی ترهو لطفا منتظر بمانید. دا الله کرنجرا باشد منتظر میمانم. شی کنه نی زنجرا خیلی ممنون خانم. نگودی معلمه. خواهش میکنم. ba komai To madalla sai a ƙara sauraron wannan tattaunawa da ta gudana a tsakanin Muhammadu da kuma sakataren ofishin tafe-tafe da kuma abokinsa bayani. آژانس مسافرتی بهاران بفرمایید. الو سلام آقای بیانی تشریف دارند من محمد دوست ایشان هستم بله ایشان الان اینجا هستند چند لحظه خیلی ممنون الو آقای محمد ایشان الان با تلفن صحبت میکنند لطفا منتظر بمانید باشد منتظر میمانم خیلی ممنون خانم خواهش میکنم پومد الله محمد دی ya kasance yana jiran abokin nan nasa har na tsawon daƙiƙoƙi uku daga bisani dai abokinsa bayani ya ɗauke waya bayan sun gaisa sun tambayi lafiyar juna ya gaya ma abokinsa bayani cewa jami'a ta riga ta sanar da lokutan fara jarabawa saboda haka yana fatan abokinsa bayani zai gaggauta zuwa domin ya bincika halin da ake ciki da kuma irin shirin da ya kamata yi domin fuskantar jarabawar da za a gudanar saboda haka muhammadu ya gaya masu cewa yanzu dai ba shi da lokaci na tsayawa yi masu dogon bayani amma daga bisani za su ƙara tattaunawa bayan an kammala jarabawa da dukkanin karance-karance da ya kamata su yi domin rubuta wannan jarabawar. ta jama'a masu saurare lokacin da muke shi ya riga kawo ƙarshe dole anan za mu dakata a mako na gaba da Allah ubangiji za a ji mu dauke da shigaban wannan tattaunawa a cikin wani darasin. yanzu kuma ga shirin na mata a cikin al'umma. Mata a cikin al'umma. Jama'a masu mu Assalamu alaikum. Barkamu da warhaka, barkamu kuma da sake saduwa a cikin wannan shirin namu na mata a cikin al'umma. wanda har yau da ni Zainab Bashir nake gabatar muku da shi daga nan rediyon voh Hausa da ke karkashin tashar talabijin ta wasu TV wanda nake karanta muku littafin nan dai mai suna bakar wasiƙa wanda marubuciya Khadija Kandi ta rubuta to kuma yadda ka sani yau ma za mu ci gaba daga inda muka tsaya. fara shi labarin ta da yadda take rayuwa a ƙauye da yadda yayanta sunusi yake yawan tsokanar ta har zuwa abubuwan da suka fara suka faru sai ga ta tana ta kuka hawa yana sako mata ya sunusi ai yana da gaskiya ke raguwa ce abu kaɗan kuka ungo wannan ki share hawayenki ya mika mata tishiyo sannan ya tashi ya ɗauko mata ruwa ya zuba mata a wani kofin ya mika mata ta karba ta sha wasu hawayen na sako mata kenan komai ya wuce ya faɗa yana jin wani irin tausayinta na ƙara kama shi bayan kamar ta minti talatin madina ta kira wayarsa ta sanar masa tana waje ta so mu je ta iso yana fadar haka ya yi gaba sai ta ce yallaɓai ba zan iya tafiya da kaina ba raguwa ya faɗa sannan ya dawo ya rika ta suka fita tare suna rike da ita har yana rike da ita har suka sauka ƙasa yana fitowa direban sa ya janyo mota ya iso inda suke tsaye sai talba ya buɗe mata front seat ta shiga ta zauna ya rufe sannan ya kalli madina da ke tsaye bismillah ta bude motar ta shiga duk kuwa da kasancewar ba haka ta so ba a zatanta zai barta ta shiga front seat din ya saka aminatu a baya shi yasa ta bar motar ta a gurin aikin ta hauna pep zuwa nan ki din ya karba ya shiga motar ya ja suka kama hanya a hankali yake driving har suka isa wani babban supermarket da ke cikin garin gusau yana yin fakin madina ta bude ta fito ta zagaya da sauri saboda ta samu rika aminatu kamun talba ya rika ta har ga Allah ba ta son rikon da yake mata zuciyarta tana sosawa ba kaɗan ba ta buɗe site ɗin aminatu ta riko ta ta fito yana gaba suna baya suka shiga supermarket ɗin har wani huci take tana faɗa wa momi abinda da madina ta faɗa mata laila ba ki da wayo ba ki da tunani yarinyar so take ta ɗora ki a keken bera idan ba haka ba mi zai saka ta rika kiran ki tana faɗa maki abin da ya ko ya ce ni fa gani nake kamar son sa take so take ta haɗa ku da shi haba mumi kamar baki san madina ba wallahi ba za ta yi haka ba amma yadda take faɗa ni na san talba ba zai aikata hakan ba har da wani kiran ta shalili tana ƙara abin gishiri ne kawai zan dai iya yarda ta ce a kira mata shi don haka ki hankali da ita har laila ta bude baki za ta yi magana sai ga amal ta shigo sanye da uniform din makarantar boko har da gudun ta momi dadi yana falo yana jiran ki yana jira na kamar ya wani abu kika faɗa masa ne amal ta yi shiru tana kallon momi kamun momi ta wani yunkuri har dadi ya shigo ɗakin kan kana ganin su kasan kana ganin sa kasan ransa a bace yake amina kina kina ji kina ina kina ganin mu'azu ya fita da yarinyar nan gidan nan momi ta haɗa yawun bakinta ta kalli amal wallahi ban ɗauka abin zai kai haka ba ban ɗauka dadi zai ɗauka da zafi ba momi ki yi haƙuri ba zan ƙara ba dadi ya kalli amal sannan ya kalli momi rai a ɓace ya ce ok hakan yana nufin hana ta kike ta faɗa min idan wani abu ya faru ko ta mu'azu zai ɗauko yarinya ya kawo ta a gidan nan sannan ke da 'ya'yanki ku wulaƙanta ta ki saka ya fitar da ita gidan nan ni kuka wulaƙanta ba shi ba ko ita a tunanina ko kare ba ma'azi ya ɗauko ya kawo a gidan nan ya kamata ki mutunta sa ban ce fita da ita ba laila ta yi rantsuwa yarinyar ba za ta zauna a gidan nan ba ta ce sai dai ya zaɓi ita ko yarinyar kuma ka san babu yadda za a yi na bar laila ya zaɓi yarinyar ba don mun san asalinta ba me yasa baki tura laila waje ba kin bar yarinyar ke har kullum ba za ki nuna cewa ɗanki ba naki ba ne ɗan wasu shine naki idan kin tozarta mu'azu kin ci mutuncinsa ribar me kika ci A kan mu'azu zan iya bata wa kowa rai kuma zan iya bata da kowa kuma ba zan ɗauki raini akan jini na ba ba zan taɓa yarda a nuna masa isa ko rashin galihu ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un injiniya wannan soyayya da kake nuna wa talba ta yawa idon ka ya rufe ruf ba ka ganin komai sai shi ko 'ya'yanka ba ka so yadda kake son yaron nan tsintacciyar mage ba ta taɓa zama mage ba ni fa matarka ce amma idon ka ya rufe akan talba kana faɗa min magana son ranka dan Allah momi bata karasa ba dadi ya nuna kansa a razane amina ni ke faɗa wa tsintacciyar mage ba ta mage Ma'azin ne tsintacciyar mage yaron da ubansa ne sanadiyar arzikina da nake ciki a yanzu yaron da ɗan uwana ne ya haife shi ya yafa karatunsa saboda ni na samu ingantacciyar rayuwa yaron da soyayyar mahaifinsa ta saka ya saka shi barin wasiyar idan an haifi masa ɗa a saka masa sunana saboda uban yaron nan na samu ilimi har na zama abin da na zama a yanzu kar ki manta babu abu da mu'az yake nema a duniyar nan dan uwana ne bai mutu ba sai da ya bar masa abin da zai ishe shi kula da rayuwarsa yaron da ba uwa ba uba ai ko da dan uwana ne yana raye ba zan ɗauka a musguna ma ɗansa ba balle kuma ba shi da rai dan uwana ya yi min komai amina dan uwana ya zame min uwa ya zame min uba a lokacin da kowa ya kyare mu dan uwana shine ci na shana idan ina ciwo shine saboda ni dan uwana ya rasa rayuwarsa yanzu kuma kike kiran dan sa da tsintacciyar mage saboda ni na ya rabu da matansa biyu amma yau kin aibata dan uwana a gabana hawaye ya cika idon dadi to jama'a duka duka nan muka zo karshen shirin namu ne wasu Allah kai mu gobe za mu ci gaba daga inda muka tsaya da madadin gidan rediyon Hausa da ke karkashin tashar talabijin ta Hausa TV ni Zainab Bashir nake cewa mu zama lafiya. yanzu ga tarbiyar iyali masu saurare barkanmu da warhaka wa mu saka saduwa da ku a cikin wani sabon shirin tarbiyyar iyali shirin da a cikinsa ne muke yin dubi kafin shafi rayuwar iyali musamman hanyoyin tarbiyyar yara ta hanyar tuntubar masana da manazarta da kuma magada annabawa don su yi mana ka mai sanda kan hanyar gina tubalin tarbiyya mai inganci a fagen rayuwa shirin nan ne da sa zuwa muku gidan rediyon boh hausa da ke nan birnin tehran da ni awal kunya ga jagorantar gabatar muku da shi tabbatar zuwa kasance tare da mu don jin abin da shirin yake dauke da shi a wannan karan. a cikin shirin namu na yau za mu ci gaba ne sauraron allama hafiz muhammad sa'id jagoran hadasan tafitalan propagation da ke birnin kanan dabu ta nigeria da zai ci gaba da yi mana bayani kan tarbiyyar iyali amma wannan karan a wani sabon shiri wanda aka yi wa suna rayuwar aure da ma'aurata a yau malam dai soma ne da batun saurayin da ya ga yarinya ta zama ballagaza ba zai aure ta ba na san allama ya kimtsa bismillah bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala muhammadin wa ali muhammad saurayin da yake ganin yarinya ta zama ballagaza bayan da za a yi aure ta don koyi suke yi aure ta zai zama abin izgili a wajen mutane na'am wannan ya saba da al'adu da suke cikin kasashen yamma ballagazanci da falfasha takan sanya mace ta zamanto uwa ba ta shari'a ba gada wanda ba na shari'a ba samu ‘ya'ya waɗanda ke ba na shari'a ba yana kewaye al'umma da tsoro da firgici sakamakon abin da zai faru daga wannan ‘ya'yan dan sun taso samuwar yaduwar alaka wacce take ba ta shari'a ba kamar zinaci zinaci da kuma istimna'i yakan haifar da cututtuka iri-iri daban-daban har na fusata na fusata da rashin juriya da rashin hakuri wannan yana nufin cewa al'umma baki ɗaya da tarwatsewarta rashin samun alakar soyayya da musaya a bisa dokokin shari'a yakan sanya gidaje su tashi a matsayin gidajen da yake ba rahama ba tausayi ba jin kai tsakaninsu kuma ba jin kai su da su irin waɗannan mutane in suka riki mulki suka riki jagorancin al'umma al'umma tana cikin garari amma sai ya zamanto domin 'yan mata su samu aure ya zamanto su yin ado da kwalliya da jan hankalin maza ta kasance wata hanya da 'yan mata za su iya jan hankalin samari amma maimakon su jan hankalin samari sai zamanto sai dai su tayar da sha'awarsu su kuma samarin sai su bi su da neman sha'awa saboda ba sa ganin alamin kamewa tare da wayannan 'yan mata kamewa ce takan sanya saurayi ya ji nauyi ya ji kunya ya ga ba zai iya fuskantar yarinya ba da wata kalma ta alfasha da fasadi amma su 'yan matan hanya ado da suke ganin hanya ce da za su jawo hankalin samari zuwa gare su domin aure ta zamanto hanyar da samari za su jawo hankalin su domin neman su da alfasha da fasadi don haka akwai bukatar daidaito da wanda zai shiryar ya tarbiyyantar ya nuna waɗannan 'yan mata ababen tausayi hanya da za su zamanto kamammu a lokaci guda kuma su kai gaborinsu na samun aure amma lamarin albasha a yammacin duniya ya ƙetare yadda muke tsammani har ya shiga cikin ma'aurata ba muna cewa babu wannan al'amari a kasashen musulmi ba da yawa da kasashen musulmi suna fuskantar wannan matsala amma lalacewar ta kai ga yana iya zamantowa bisa doka a wasu kasashe al'amari ya kai ƙarshen ɗaiɗaicin al'umma kenan lamarin lalacewar samari da 'yan mata tun kafin aure shi ke kaiwa zuwa ga wannan matsayi bayan aure yakan kai ga mutane su kasance da yusai ba sa la'akari da kamiyan matayensu hasali ma ya kai ga wannan matsala da muka yi nuni zuwa gare ta a kasashen yammacin duniya a waɗannan kasashe mujallu da yawa sun yi nuni zuwa ga wannan matsala mai girma mujallar nan ta news of the world ta kawo matsaloli masu dacin gaske ta musanyen ma'aurata ga matayensu domin su ɗanɗana matan juna wannan shine ƙarshen kaiwa ga dabbanci wannan lalacewar ta kai ga wasu yankuna akan yi ta hotel wanda za a shige shi a yi tsaraici a ciki maza da mata sannan a yi musayin matan juna sannu sannu wannan musiba take shiga har ta kai zuwa wannan marhala don haka al'amari tun yana farko ake lankwasa shi ɗan itace tun yana ɗanyi ake tankwara shi lamarin lalacewa al'umma yana fuskantar duniya gaba ɗaya sakamakon lalacewar alakar yara da 'yan mata samari da matasa lamari ne wanda idan ba a sha gaban shi ba nan gaba zai koma zuwa ga kasashen yamma a cikin kasashen musulmi sannu-sannu al'amarin ya fara ta yadda gidaje sukan san cewa 'yarsu ta fita tana da alakoki da samari daban-daban amma wannan bai zama muhimmi a wurinsu ba muhimmi mai na cije da samun musu marhalar samun alaka ta barkatai ta fasadi tsakanin 'yan mata da samari marhala ce mai ɗaci sosai. To masu sauraro kada ku shafa shirin da zuwa muku ne ganar rediyon BOH Hausa daga nan birnin Tehran inda za mu ci gaba da jin bayanin alama kan batun cewa ana ƙoƙarin jefar da batun aure a sarar sweden fatan za a amfana da shirin ta kai munin da kasar sweden aka nemi jefar da aure domin ya zamanta kowa ya samu yancin alaka da matar da ya ga dama wacce mace ta samu damar alaka da namijin da ta ga dama wannan yana nufin rushewa al'umma baki daya amma hakika bata bari sun iya aiwatar da wannan ba domin yin al'umma ba ta da aure ba wani al'amari ne mai kama da mustahilanci sannan da yawa rayuwar samari da 'yan mata ta rushe musamman ma 'yan mata labaru ne masu yawan gaske a cikin jaridun da ba za su kirgu ba a kasashen duniya idan waɗannan labaru sun fa kirga musamman ma a yammacin duniya ayyukan da aka tura 'yan mata suna yi a wurare daban-daban da gidajen abinci da gidajen rawa sun jawo rayuwarsu ta faɗa cikin bala'in da ba za su taɓa mantawa da shi ba sannan wata matsala mai girma da duniya ta fada ciki shine jefo batun 'yancin mata 'yancin mata yana nufin su sanya ɗan siket su fito titi suna yawo suna sanye da kayan ado tare da ado da shafe-shafe da jan baki ga takalma suna ƙara yayin da suke wucewa kan titi ga ƙanshi yana tashi yayin da suka keta wurare samari suna bin su da kallo ko ina su tana tashi zuwa gare su wannan shine abin da 'yancin mace kasance a cikin kwakwalen mutane musamman ma a kasashen na musulmi sai ta zamanto tamkar tunkiya ce da take yawo da kuraye da kyarketai da suke binta domin farautarta wanda yake da naman da zai bata ta ci koshi shine wanda zai kasance shi zai farauce ta cikin sauki idan ya ansa bukatunsa sai ya wuce sannan sai wani ya zo shi ma ya kama wannan ne ya sanya rayuwar 'yan mata da yawa ta zamanto rayuwar jahannama a wannan duniya rayuwar tsanani da kunci rayuwar rushewar juriya rushewar halaye nagari rushewar kunya rushewar karfin iko na tafiyar da gida a matsayinta na uwa rayuwa ce ta batala wacce ta daidaita al'ummu baki daya a daidai lokacin da wannan za ta fahimci cewa lallai dukkanin waɗanda suka yi alaka da ita sun watsar da ita domin suna ganin sun wuce marhalarta sai dai su farauta wata a lokacin ne lokacin bakin ciki zai fara keto mata bakin ciki zai babaye ta za ta fahimci cewa ta yi kuskure da waccan rayuwar da ta yi don haka ba wa 'yan mata dama su yi tsaraici su yi kafaɗa kafaɗa da maza a komai da sunan 'yanci ya lalata da yawa daga cikin rayuwarsu nishadin mace dole ya kasance a cikin kamewa adanta yana cikin kula da lullubinta da aka sauwara 'yan mata da yawa cewa shine ci baya shine ainihin ci gaba ci gaban 'yan mata da wayewarsu yana cikin ilimi da kuma kamewa yana cikin kyawun halaye wannan shine ainihin ɗaukakarsu da mutuncinsu mata suna da kima a musulunci sosai musulunci yana ganin su amana ce a hannun maza da wajabcin girmama su yake kan namiji wannan mace da take da kima da ba a yadda wani namiji wulakanta ta ba musulunci yana ganin cewa duk mutumin ya maru matarsa Allah zai umarci Malik mai tsaron wuta ya ringa marinsa akan fuskarsa mari saba'in da wutar jahannama mustadrakil wasa'il juz'i na biyu shafi na ɗari biyar da talatin wannan mace da take da girma da kima da aka sanya namiji ya zama tamkar bawanta ya hidima ya sha wahala ya kawo mata ya girmama mata ya mutunta ta bata cancanci zama a bar wasa ba a hannun mazaje a cikin titina batun wayewar zamani yana daga cikin abin da ya rusa ta baki daya wannan wayewar da ake tunani ba abin da ta kawo mace sai taɓewa da nadama da kuma rushe rayuwar ta baki daya saboda haka mu fahimci kimar kamewa mu fahimci kimar aure mu fahimci shine makoma kyakkyawa ta mutane baki daya mu sani cewa musulunci ya girma mace sosai wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu to gashi yau ma malam ya bude mana sabon shafi sai dai kuma lokacin ba zai bari ba a yammakon sashen hausa na boh da ke uh, nan birnin tehran muna kara yin godiya ga allama hafiz muhammad sa'id jagoran hadin salafi salam propagation da ke birnin kanan dabo ta nigeria da wannan dimbin lokaci nashi da ya bayar duk da dimbin ayyukan da ke gabansa allah ya saka ni kuma awal kunya da na shida na gabatar nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ga labarun duniya a takaice miliyoyin mutanen kasar iran musamman ɗaliban makarantu sun fito kan tituna don raya a ranar yin allah wadai da ƙasashe masu girman kai a duniya a safiyar yau asabar har ila yau da kuma ranar ɗaliban makarantu ta ƙasa tashar talabijin ta faransa tv a nan tehran ta bayyana cewa a nan tehran tun da misalin karfe 8 na safe ne dai mutanen birnin tehran musamman ɗaliban makarantu suka fito zanga-zanga daga wurare daban-daban suka haɗe a tsohon ginin ofishin jakadancin amurka da ke nan birnin tehran inda kakakin majalisar dokokin ƙasar muhammad bakar kalibov ya yi jawabi ga waɗanda suka halarci taron a ranar biyu ga watan nuwamban shekarar 1979 ne dai jim kaɗan bayan nasarar juyin juhali musulunci a nan ƙasar iran wasu ɗaliban jami'o'i a nan birnin tehran suka shiga ofishin jagadancin amurka da ke nan birnin tehran suka kama dukkanin ma'aikatan ofishin jagadancin musamman bayan sun gano cewa ofishin jagadancin cibiyar leƙen asiri ne na gwamnatin ƙasar amurka bayan haka ne dai jagoran juyin juya hali musulunci wanda kuma jagoranci juyin juya hali musulunci zuwa nasara imam khomeini kudisa sirru ya goyi bayan ɗaliban kuma aka ci gaba da tsare jami'an ofishin jakadancin na amurka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 wwwtv 1ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya wasu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu. Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya jamhuri ya kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.